sifa ta hausa ba inda manzan Allah ya ce kace mun barka da wuri sifa idan aka ce sifa ba ana yin hakikan lafzan abun da kai ba shine ainihin zata abun da ake magana kai shi to wani ai jahilci ne me ai alakar abin da ka faɗi da wannan abin da kake malami sannu malami sannu Allah gawa ta mana ina ne manzon Allah ai ce ka ce mu barka da tambaya ce kadai nake da jayayya ita tambaya ce ko zai ai yanzu ka faɗa ka ce manzon Allah ne ai ya saka ni ba jayayya na zo da ita ba tambaya ce kawai zai in baka da amsa tambayan baka da tambayan ƙarya kake yi shikenan ni zan tafiya ta ni tambaya ce kadai Allah ce ka ce barka da wuni sai ka janye ƙaryar da kai wa manzon Allah za mu ci gaba da magana jayayya da Um, da Allah ina bukatar wanda muka fara magana da shi ɗazu da Allah ina son magana da shi. Ni ban bukatar magana. Ba za ka koma ko ina ba sai ka janye kare da kai manzon Allah. Ina ne manzon Allah yake ka ce barka da ni. ce nake da ita. Ni ban bukatar magana da kai. Ba inda za ka sai ka janye kare da kai wa manzon Allah. Ina ne manzon Allah yake ka ce mana barka da yini. Ni ni na bi ka san da gidan shi ne nan. Kai kake kariya wallahi. Gidan shi ne. Ban bukatar magana da shi. ina bukatun mu sai kara gaba eh, sai kara gaba mu ba mu magana wanda ya san abin da yake eh, ba mu irin magana tun da dai manzon Allah zai wa ƙarya an ce kuma ya janye yaki ya janye eh kakkui magana da shi amma ku bar shi a eh nan ku bar shi a kai tsaya ku dauko ai wani abin da nake so in bai janye ƙarya da manzon Allah ba ba za mu kula shi ba tunda ka saba dama so yake a sauke shi ya eh, san iya faɗa ka ce shi ya sa ka ka ce min wai barka da wuni eh in baka janye wannan ƙaryar da kai wa manzon Allah ba ba za mu saurare ka ba malam sanin iya kuma kuma akrama kallah kun ce masa fa ya bar eh, gaisuwan addini ai ai da kun rabu da ki kawai ai shi mun gama da shi sanin iya Malam assalamu alaikum tambayan da ya zo da shi daga farko ma wanda yake cewa a ina ne manzon Allah ya ce Eh, kar a yi wani salati in ba salati ba ba wallahi yanzu ne malam sani iya dinga irin wannan na ai ka bar shi kawai yi wata magana rabu da shi ai malam ya eh, faɗa masa ai yawa malam ya ce addini ya dame shi ba gaisuwa ba sai ce wai manzon Allah ne ya sa ya gaisuwa kuma wai barka da rana ko a ina manzon Allah ya ce eh, masa in ya haɗu da musulmi ya masa barka da rana oho na malam kaga maganan da abul mai singileti yayi jiya ya saki bidiyo yau yana trending jiya muka yi magana alhurmatu wula min ta'a ko eh ai shi yasa na ga ya kara tabbatar mana shi eh, eh, wannan bidiyon da ya saki mm. ya kara tabbatar mana su a wajen su ko manzon Allah ce karkai to sai su daina yin zancen wayancan jahilan eh, in mutum mu ya haifu zai zo mu gaban mu ayya maimaita amma idan suka yi wani abu gaskiya ne ba na uwa ma suna gaban mu gaskiya ne wallahi Wa alaikum salam wa Malam Umar barka da zuwa. Akar makalla barka da waraka alkarami ya ayyuka. Alhamdulillah ya gida ya yi Na tura muku request kuma na ɗanyi baki. Bari ɗanyi mutum dan saurare ku before in dawo. Ok, to ina ganin za mu eh, idan ka dawo ka ƙara turowa. Tun faɗa zufa da na zo na an rasa ɗa da ɗariƙa ta haifa da zai zo ya kare wannan jahilci. tun da na zauna fa ni wallahi in ni ne ɗan ɗariƙa ko datin ma na fita ni daga cikin mafi abin da na fi kyama shine yin abu ba da wujja ba ko da ba addini ba sosai wallahi malam gaskiya na salatul fati ya fi salatul ibrahimiya saboda kalmomin da aka gaya manzan Allah sallallahu salama a cikinsa kalmomi ne masu kaza wannan magana jahilci ce a wajen shehu tijjani tabbas a wajen shehu tijjani salatul fati ya fi kowane salati amma hujjar da ya bayar ba wai dan an faɗi wani lafazi ba a ciki wannan jahilci ne a ɗarikance ya ce Allah da kansa ya fifita salatul fati kan kowane salati manzan Allah da kansa ya fifita salatul fati akan kowane salati wannan kuma ƙarya ne ba inda manzan Allah ya ce salatul fati ba ƙarya kuke ƙarya yi wa manzan Allah shine kawai abu amma tun ɗazu an rasa wanda zai kare tun ɗazu um, Sheikh Alkanawi kafin wani ya hau um, an yi mana bayani akan akan eh, cewa da littattafan su ke yi wato idan kaga wani abu da ya dace da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ko da shi annabin da sahabbai ba su yi wannan abun ba kamar salati ko wani zikiri to hurma ta annabi ta cancanta kai mai kowane irin yabo ko da ko da shi annabin da sahabbai ba su koyar da shi ba kuma in kai kalmomin ka na fin na annabi kamar wannan shi salatul fatin to kai ma kana iya yin naka a ƙarƙashin alhurmatu aulamina ta'ati saboda eh, wannan usul ne mm. kaga asalin wannan maganar a ɗariƙa shehu jani jahilci ce shi ba don haka yace salatul fati a yafi ba fa Kala yana ga dan maimaita karatun jiya ko da eh, a ɗanyin talafisi eh, ne dan yana da matakar amfani. A wajen shehu tijjani fa shi ba wai saboda wai kayi amfani da wa'insu kalmomi salatul fati a yafi ba fa. shi a wajen eh. shehu tijjani salatul fati ya fi kowanne ne saboda zancen Allah ne a ba wancan wancan ai kowa ya riga ya san kafurci ne karara ni ina magana masu ba da lasisin a yi kowane irin salati kowane irin kalma kuma a fifita shi akan na annabi abin da yake faruwa kana ji ai yanzu in wani dan tijaniya zai zo da wata ka'ida wacce ta saba wa hanyarsa da yake kai ai ba za mu bi shi ai jeji ba kawai karkari mu titse shi waye ya faɗi wannan a ɗariƙar tasa ina sa ai ya faɗi wannan abu kaga ya zo ya yi jahilci to in muka bi shi abin da ya saba wa ɗariƙar tasa kuma muka bar abin da ke cikin ai littattafan muka bi shi a wancan jahilcin nasa ai ya ci riba kenan ai farko inda za mu tsaya mu fara jahiltar da shi a ɗariƙar tasa wannan abin da ya faɗi na cewa ai salatin da ya fi saboda an faɗi kaza mu fara tabbatar masa da cewa wannan jahilci ya yi sannan kuma kan mu bi shi sai mu koma cikin littattafan nasa mu gaya masa ainihin ɗariƙar tasa ni ina kallon abin da ya fi kamata amma yanzu in ya zo da wani jahilci kawai ya zo ya yi surutu wanda wannan ba a cikin littafinsu a yake ba in muka bi shi wato ba za mu samu damar fito da barnar da take cikin littattafan nasa ba kenan kamar yadda shehu tijjani ya yi magana dangane da fifita wani abu akan wani abu saboda wata illa da take cikin abu hmm. ya ce ba a yi Waye za a misali ala sabilil misal ka ce ai salatul fati ya fi kowane salati saboda an ce haƙƙa ƙadarihi a cikinsa an ce sayidina a cikinsa an ce alfatihu lima ugulika a cikinsa an ce alfatihu lima a cikinsa don haka shi ya fi kowane salati shi kuma salatu da annabi ibrahim ba babu haƙƙa ƙadarihi ba kaza ba kaza ba kaza ai wannan cewa akai kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim don haka alayen annabi ibrahim ai ba su kai alayen annabi eh. muhammad ba eh, annabi ibrahim ai bai kai annabi ibrahim ba kaga duk wannan abun don eh, haka sai ka ce ai don haka salatul fati ya fito wannan ɗariƙance jahilci ne a wajen shi tijjani. Mm. shi a wajen shi tijjani yana da wata ka'ida wacce kuma ka'ida wannan karatun nake so dama wannan karatun nake so ka fito da shi malam to ai ka san wani abu ai fadin wannan ma jahilci ne a ma ɗariƙancen ai shi shehu mm. tijjani abin da yake shi ne baka hango wata illa baka hango wata illa ko wani dalili cikin abu ka ce saboda wannan dalilin shi ya fi ba ka yi kawai za ka tsaya ne cewa Allah ne ya ce kaza ya fi ko manzan Allah ya ce kaza ya fi kaga wannan ka'ida ce ta musulunci wanda ga wajen da shehu tijjani ya faɗi haka tsaya in karanta don yana da kyau eh, tun da su wayannan jahilan illa ba karatun littafin nasu suke ba shi yasa suke wahal da mujahilai ne tsantsa a zan jira zan yi recording da Allah kara da barin abin nan kaga wannan karatu ne mai tsada fa mm, zan yi recording Mallam afon yawwa ai ai shi ne nake cewa malam ya maimaita karatun jiya an yi wannan karatun jiya ai okay an yi shi jiya mako ni ban ma sani mm. eh in ka je shafin in ka je shafin malam na facebook kan facebook haka yi karatu ne mai tsada sosai ware da gaske shi ka ga mai singileti jahilcin shafi take kai shi ba maganin shafi jawahirul ma'ani ne gashi jawahirul ma'ani ne darul fikir wanda yake rabe da hamish na kitabun rima shi ba a hamish yake ba a can ƙarshe yake to in ka duba cikin wannan littafin juz'i na biyu juz'i na biyu shafi na bakwai. shehu tijjani ya ba da wata ƙa'ida kuma wannan ƙa'idar a musulunci ma haka yake ba ka cewa abu kaza ya fi abu kaza falala saboda ai abu kaza an yi abu kaza a cikinsa ko illar da take cikin abu kaza ko dalilin da yake cikin abu kaza tunda dalili ne mai ƙarfi mai kaza mai falala mai girma to don haka ya fi abu kaza falala shehu tijjani ya ce in dai ba allah ne ya ce ko manzan allah ba lokacin da yake bayani dangane da ranar litinin da ranar juma'a ya kawo ranar litinin a shi aka haifi manzan Allah ranar litinin shine manzan Allah ya yi hijira a ranar litinin ne ya shiga madina a ranar litinin ne aka aiko shi wannan raddi ne kuma ga waɗanda suke cewa daren maulidin manzan Allah ya fi daren lailatul qadari saboda ai manzan Allah ya fi kowa a halitta wannan shehu tijani ce ba a haka ba a haka Hmm. Kawai za ka ce ya fi ne in Allah ne ya fifita. Hmm. Amma saboda wani abu da aka yi a cikin daren, sai ka ce wannan daren ya fi shehu tijjani ya ce ba a haka kaga shi yasa na ce ma wa'annan mutanen har su wallahi jahilai ne a ɗarikanci. Hmm. Haka ne gaskiya ne malam. to da ya zo yana magana dangane da ranar juma'a da ranar litinin wanne ne ya fi farala ya kawo ranar litinin shi aka haifi manzan Allah ya yi jira ranar litinin ya shiga madina ranar litinin aka aiko shi ranar litinin ranar juma'a kuma ta keɓanci annabi adam ne a cikinsa ya shiga aljanna a cikinsa aka fito da shi a cikinsa da ya gama sai aka ce wa shehu tijjani to shehu tijjani kan wannan kiyasin da ka yi na ranar litinin da ranar juma'a kenan ranar litinin zai fi ranar juma'a falala kenan sai shehu tijjani ce a'a ba za a ce haka ba sam ya ce ai fifitawa lamari ne na Allah ba shi da illa ba shi da kiyasi ka ce tunda ai an yi kaza a ranar to rana kaza ya fi gashi cikin jawahirul ma'ani cikin juz'i na biyu shafi na ɗari da sittin da bakwai gashi Sheikh Ali wa Harazimi ya ce wa min kalamihi radiyallahu anhu yana daga zancensa hmm. radiyallahu anhu shi shehu tijjani ya ce tafakkartu fi ikhtisasi sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa sallama bi yawmil isnaini shehu tijjani ya ce nayi tafakkuri nayi tunani cikin keɓantuwar manzan Allah sallama da ranar litinin ya ce fata bayyana li sai ya bayyana gare ni ni shehu tijjani annahu cewa lamarin lamma kana huwal da sani yayin da manzan Allah ya kasance shine samuwa na biyu kaga wannan nan wata aƙida ce wata asalinta ma za ta mai da kai zuwa ga kafirci ai Allah ya samar da manzan Allah ne daga haskensa manzan Allah ne samuwa na biyu hmm. Allah ne na farko wailan ma hmm. kana huwal wujuda sani yayin da manzan Allah ya kasance shine samuwa na biyu lam yataqaddamu illa alwujudul qadim babu wanda ya gabaci manzan Allah sai samuwa da daddiya samuwar Allah kenan sai samuwa ta daɗaɗɗe shine Allah sai ce wa zalika hazal yau shehu tijjani ce hakan ma wannan ranar na litinin kenan huwa sani shine rana na biyu minal ayyami na daga cikin kwanaki na sati Ya yace walam ya taqaddamu babu abin da ya gabaci wannan rana ta mai ta litinin ba abin da ya gabaci wannan rana ta litinin in ji shehu tijjani ba abin da ya gabaci wannan rana ta litinin in ji shehu tijjani illa yawmul ahad walam ya taƙaddamu illa yawmul ahad babu ranar da ya gabaci wannan rana ta litinin sai ranar lahadi sai ce wali haza saboda wannan ne kana taƙallubu a tsawari salasalama fi yawmil sinaini fi wiladatu فيه هجرته وفيه دخوله لطيبة وفيه أرسل ayyace a cikin rana ta litinin din zaka ga a shine aka haifi manzon Allah a shine manzon Allah ya yi hijira a shine manzon Allah ya shiga Madina a shine aka aiko manzon Allah kaga a ranar litinin ya ambaci khasa'is na ranar litinin kenan ta keɓanci manzan Allah ne wanda manzan Allah ya fi kowa a halitta sai ya ce waka zalika sayyiduna adam sai ya ce hakan nan shugaban mu annabi adam ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wassalam mafificin salati ya tabbata gare shi da kuma annabi mu annabi Muhammad fi ikhtisasihi cikin keɓantuwarsa shi ma annabi Adam fi juma'a juma'ati da ranar juma'a wa taqallubi atwarihi fihi sabatin wujudiyatin li'anna sayyidana adam huwa al-mawjud al-akhir minal mawjudat. Ya yace wa huwal al-mu'abbaru anhu inda al na bit-tajalli al-akhir wal-libas al-akhir sai yace wa hazal yau huwal akhiru minal ayyami yace allati khalaqallahu fiha khalqahu Ƙala ta'ala khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin sai yace kaga akan nan shi ma ranar juma'a ta keɓanci annabi adam annabi adam a shi ne aka samar da shi ranar juma'a kenan shi ne abin da aka samar na ƙarshe kaga Alƙur'ani yana gaya mana annabi adam shi ne farko sufaye suna gaya mana annabi adam shine ƙarshe ma ya ce to hakan nan shi ake abbarawa a wajen arufai su ce bitajallil akhir wato tajalli na ƙarshe shine annaba annabi adam wallibasul akhir haka suke abbarawa sai ya ce to wahazal yau hakan ma ranar da aka samar da annabi adam ranar juma'a kenan huwal akhiru min al'ayyam. ayyam ita ce rana ta ƙarshe daga cikin ranaku allati khalaqallahu fiha khalqahu wacce Allah ya halicci halittunsa a ciki sai janyo aya khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin sai ce wa fil yawmi sabi'i a cikin rana ta bakwai ne qala ta'ala Allah yace summastawa alal arsh hadda ya kawo ƙarshe ya zo sai nan yake cewa fa'adihil munasabati ya ce kanat tuwaru-sayidina adam alayhi salam min khalqihi wa dukhulihi aljanna wa khurujihi minha wa taubatihi intaha to bayan ya gama yin muqarana tsakanin ranar litinin da ranar juma'a cewa in ka duba ranar juma'a ta keɓanci annabi adam ne a cikin ranar aka halicci annabi adam a cikin ranar aka shigar da shi aljanna a cikin ranar aka fito da shi daga cikin aljanna a cikin ranar aka karɓi tubansa ranar litinin kuma ta manzan Allah ce kaza kaza bayan shehu tijjani ya gama sun maƙila lissayyidina radiyallahu anhu shek wa harazim ya ce sai aka ce wa shugabanmu shehu tijjani kenan aka ce masa ala kiyasi to akan wannan kiyasin shehu ya kuni yawmul yawmul sinaini afdala min yawmul to kenan ranar litinin zai kasance ya fi ranar juma'a falala ai tunda ai ranar litinin ta manzan Allah ce kamar yadda suke ta daren lailatul qadr ya fi kowane dare to sai aka ce wa shehu tijjani akan wannan kiyasin kenan ranar litinin kenan zai fi ranar juma'a tunda ranar juma'a ta annabi adam ce ranar kuma litinin ta manzan Allah ce kaga liktisasi a tuwari sayyidul wujuri bihi sallallahu alaihi wasallama saboda keɓantuwan manzan Allah da wannan rana wace shehu tijani wata amsa zai bayar ƙala sai shehu Tijani ya ce la ba za a ce ranar litinin ita tafi falala ba da wani ahlus sunna ne ya faɗi wannan da sun ce masa makiyin manzan Allah saboda dan me yasa bu zai fifita ranar da aka haifi manzan Allah akan wata rana ba ba kaga shehu tijjani ƙala sai ya ce la bu za a ce ranar litinin tafi ranar juma'a ba kawai don ta keɓanci manzan Allah bu za a faɗi ba ya ce a tafudilu fifitawa amurin ilahi al'amari ne na Allah Allah shi ke da damar ya ce abu kaza shi ya fi falala la illata ba shi da illa kaka ce tun da an ce haƙƙa ƙadari yuto ya fi falala tun da an ce alfatihu lima ughliqa ya fi falala tun da an ce alkhatimu lima sabaka ya fi falala la illata lahu ba shi da illa fifitawa ba shi da illa wala kiyasa sa'an nan kuma babu kiyasi ka kiyasta ka ce ai shi wancan salati ai tunda cewa akai kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wannan kuma cewa aka alamu salli ala na aka ce ai wancan babu sayyidu wala kiyasa ba a kiyasi gurin fifitawa in ji shehu tijjani ya ce yufaddilillahu subhanahu wa ta'ala ma sha'a Allah Maɗaukacin sarki shi ke fifita abin da ya so bi ma sha'a da abin da ya so alama sha'a akan abin da ya so don ka sani ba a fifitawa sai akwai aya ko hadisi sai ce fama sumi'a ya ce abin da aka ji minat tafdili na daga fifitawa bi makhluqin ga wani abin halitta aka ji daga me aka ji sai ce min khabarin layi daga zancen Allah wa khabar rasulihi da kuma zancen manzansa ya ce abu kaza ya fi Allah ko manzansa fahuwal mufaddalu to wannan abu shine wanda aka fifita wa mala abin da Allah bai ce shi ya ba manzan Allah bai ce shi ya ba indi shehu tijjani fala ba za a ce shi yafi ba shehu aliyu harazim ya ce intaha min imla'ihi alaina radiyallahu anhu to kaga shehu tijjani ya bada wata ka'ida shi yasa in dai ka ji mutum yana cewa ayi salatul fati ya fi." saboda an fiye ban manzon Allah a cikinsa ai an ce haƙƙa ƙadarihi ai ai an ce alfatih lima ughliqa ai an ce alkhatim lima sabaqa ai an ce sayyidina to da kiki ne mai shi saboda a wajen shehu tijjani at-tafdilu amrin ilahi la illata wala qiyasa ba shi da illa kaka ce tunda an ce kaza dan haka shi yafi ba a ƙiyasawa ka ce ai salatul ibrahimiyya ai shi ba a ce kaza ba a ciki amma salatul fati an ce kaza da ƙiƙi ne kai shehu tijjani ya kamar yadda ya ce ba za a ce ranar litinin ya fi ba saboda ai ranar aka haifi manzan Allah ranar manzan Allah ya yi hijira ranar ya shiga madina ranar aka aiko shi amma ranar juma'a an samar da annabi adam ne a cikin ya shiga aljanna a cikinta, kaga annabi adam ai bai fi annabi muhammad ba to da haka tunda annabi muhammad ya fi annabi adam to abin da yake na annabi muhammad ai ya fi na annabi adam kenan shehu tijani ce ba za ka ce haka ba saboda ba a kiyasi gurin fifita abu akan abu al'amari ne na allah shi yasa duk wanda ka ji ya zo yana cewa ai saboda an ce haka kadari wallahi da kiki ne jahili ne a ka'idar shehu tijjani yanzu za mu ba da wata amsa a nan malam anwar shehu tijjani ya ba da wannan ka'idar cewa in dai ba allah ne ya ce kaza ya fi falala ba ko manzan allah to bu za a ce wannan abu ya fi ba ya ba da ƙa'ida wannan ka'idar ta shehu tijjani ƙa'ida ce mai kyau na'am ko amma a wajen shehu tijjani ma salatin fati ya fi kowane salati haka ne amma ka san wujda shehu tijjani a nan na'am wujda shehu tijjani a nan allah da kansa ya ce salatul fati ya fi ikon allah Guje Shehu Tijjani a nan manzan Allah da kansa ya ce salatul fati ya fi wannan kuma karya ne wa Allah wa manzan Allah. Karya ne, karya hmm, ne. Ba inda manzan Allah ya ce salatul fati ya fi karya kuka kai masa. Ba inda Allah ya ce salatul fati ya fi karya kuka kai masa. Amma wannan ka'idar da ya faɗi ka'ida ce haka take. a tafdilu amurin ilahi al'amari ne na Allah Allah shi yake da iko ya ce kaza shi ya fi. idan kuma Allah bai ce ba baka isa ka ce ga wani abu da yafi ba haka yake to a wajen shehu tijjani shi ma salatul fati al'amari ne na Allah kamar yadda a tafdilu amurin ilahi la illata wala kiyasa to tsaya in nuna ma inda shi ma salatul fati amurin ne ilahi gashi a cikin littafin jawahirul ma'anin mu koma cikin shafi na hamsin da takwas na hamsin da takwas cikin dai wannan littafin shi ma salatul fati din amurin ne ilahi haka shehu tijjani ya ce amurin ne ilahi shi ma shi ma salatul fati din amurin ne ilahi kaga shi ma salatul fati din amurin ne ilahi shi ma gashi inda ya faɗi nan wa khasiyatu ne an samu kuskure ne na bugu wa khasiyatul fatihi lima ughliqa kaji yace salatul fati amurin ne ilahi al'amari ne na Allah al'amari ne nawa na Allah amurin ilahi kaga can ma yace attafdilu at amurin ilahi la illata wala qiyasa to haka shi ma salatul fati amurin ne ilahi al'amari ne na Allah la da fihi lil uquli babu mashiga ga hankula cikinsa kaga nan kamar Shauti, tijjani yana ce ma kada ka shigar da hankali ka ce tunda an ce haƙa ƙadarihi to dan haka shi yasa ya fi la madkhala fihi lil uquli dan in kace saboda an faɗi wa'ansu kalmomi a cikinsa shi yasa yafi kasa hankali kenan Shehu Tijjani kuma ya hana sa hankali cikin salatul fati kaga jahili ne kai a ɗariƙan ma saboda shi salatul fati la da fihi lil uquli ba a sa hankali a cikin sa fa ne ilahi yayi magana kuma ya ce Allah shi ya fifita salatul fati a gaba sai ya ce falau kaddarta da za ka kaddara ka ce a misali mu kaddara akwai kaza ya ce falau ƙaddarta shehu tijjani ce da za ka mai mi'ata alfi ummatin ka kaddara ka ce a misali a samu al'umma dubu ɗari a misali ka ce a samu al'umma dubu ɗari al'umman manzan Allah al'umma ɗaya kenan daga cikin al'umma dubu ɗari ɗin to shehu tijjani ce ka ƙaddara a sami al'umma dubu ɗari kullu ummatin mi'atu alfi ƙabilatin kowace al'umma ɗaya daga cikin dubu ɗarin nan a ƙaddara a ce akwai ƙabila dubu ɗari a cikinta al'umma ɗaya fa akwai ƙabila dubu ɗari a ƙaddara haka fi kulli ƙabilatin cikin kowace ƙabila kuma a ce akwai mi'atu alfi rajilin mutum dubu ɗari cikin kowace ƙabila a ƙaddara akwai wa sha kullu wa'idin minu kowane mutum ɗaya daga cikin mutum dubu ɗari ɗin nan da yake cikin ƙabila ɗaya daga cikin ƙabilu dubu ɗari cikin al'umma ɗaya da ke cikin al'ummatai dubu ɗari kowane mutum ɗaya ya rayu tsawon shekara dubu ɗari shi ne wa asha kullu wa'idin minhum mi'ata alfi amin kowane mutum ɗaya ya rayu tsawon shekara dubu ɗari ya zukuru kullum minhum kowane mutum ɗaya daga cikin dubu ɗarin nan yana zikiri fi kulle yaumin cikin kowace rana alfa salatin alan nabi yana yi wa annabi salati guda dubu ɗari kullum mutum ɗaya fa kowane mutum ɗaya amma min ghairi salatil fatihi lima ugulika amma ba salatil fatiha yake ba kila salatil ibrahimiyya yake Ƙila wani salatin yake guda dubu ɗari duk mutum ɗaya fa cikin mutane dubu ɗari da suke cikin ƙabila ɗaya ƙabila ɗayan nan tana cikin ƙabilu dubu ɗari cikin al'umma ɗaya al'umma ɗayan nan ba ita kaɗai ba ce akwai al'umma dubu ɗari to kowane ɗaya daga ciki ya ringa wani salati ba salatul fati ba dubu ɗari ila ila akhiri shehu tijani ce wa jumi'a sawabu hadhihi al-umam kulluha ya ce a tattara ladaddaki wa jumi'a sawabu azihil umami kulliha ya ce a tattara ladaddaki na wa'annan al'ummatan kakaf al'umma fa dubu ɗari fa kowace al'umma ɗaya akwai ƙabila dubu ɗari kowace ƙabila ɗaya akwai mutum dubu ɗari kowane mutum kuma yana ya rayu tsawon shekara dubu ɗari kullum yana wani salati ba salatul fati ba dubu ɗari a tattara ladaddaki na wa'annan al'ummatan gaba ɗaya fi muddata hadhihi sinina kulliha cikin tsawon wa'annan shekarun dukkaninsu fi hadhihi al'azkari kulliha cikin wa'annan zikiran dukkaninsu ba salatul fati ba yace malahiqu kulluhum sawaba marratin wahidatin min salatul fati ilima ugulika yace ba za su samu lada na salatul fati guda ɗaya ba lada ɗaya na salatul fati ba za su samu ba al'umma dubu ɗari fa kowace al'umma akwai kabila dubu ɗari a cikinta sannan cikin kowace ƙabila guda ɗaya cikin dubu ɗari akwai mutum dubu ɗari kowane mutum ya rayu tsawon shekara dubu ɗari yana wani salati ko salatin ibrahimiya ko wani salati dubu ɗari kafa dubu ɗari fa tsawon wa'annan shekarun kakaf bai kai lada ɗaya na salatin fati ba shine ma lahiqu kulluhum sawaba marratin wa'idatin min salatil fati inma ugulika ba za su samu lada ɗaya na salatil fati ba sai shehu tijjani ce falatan tafit kakka sake kawaiwaya litakzibi mukazzibin saboda ƙaryatawar mai ƙaryatawa wala liqadahi qadihin ko kuma ga sukan mai suka fi cikinta zai zo mahallin sha'id Allah ne ya ba da falalar salatul fati sai ce fa innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha ai falala a hannun Allah take yana ba da ita ga wanda ya so ikon Allah ka ikon Allah kaga nan ya nuna albani ba inda Allah ya bada wannan falalar wa salatul fati ƙarya kuke wa Allah wallahi ƙarya ne to kaga shi salatul fati ba ka sa shi ka ce wai tunda an ce kaza shehu tijani ya hana ka da kiki ka ce ai su malamai sun ce salatin da ya fi shine wanda aka fi amfani da kalmomi don haka hmm. ai salatul hmm. fati kalmomin daƙiƙi ne kai shau tijjani ya ce shi salatul fati amurin ne ilahi lama da khalafihi lil uquli idan ka ce ai saboda an ce kaza ka sa hankali shi kuma shau tijjani ya ce Allah ne ya fifita shi da kansa muka ce kuma karya ne ba inda Allah ya fifita shi in kuma akwai to a kama na ayar ko hadisin wannan fa kawai fa ne fa Allah sauke dan ka ƙara ganewa kana ji salatul fati ma ka auna shi da zancen malaman fiƙi shehu Tijjani ya hana saboda daga Allah ya zo shi ya sa wannan da ƙiƙin ɓeran faira kuke ce masa eh, eh. ya ɗauko su maluma sun ce wallahi tsantsar jahilci yi. tsantsar jahilci yi. tsantsar jahilci yi a ɗariƙance Shehu Tijjani ya hana kawaiwaya ga malaman fiƙu lokacin da aka yi masa tambaya a kan salatul fati aka ce ai tana da tawaya saboda babu assalamu a ciki hmm. babu assalamu a cikinta kawai assalatu ne a ciki to sai aka ce ai kamar tana da tawaya sai shehu tijjani ya ba da amsa ya ce haka ta zo daga Allah duk kuma abin da ya zo daga Allah a cike yake ba tawaya a ciki hmm. gashi nan Sheikh Ali wa Harazimi ya ce wa sa'altuhu cikin juz'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas ya ce wa sa'altuhu radiyallahu anhu an salatul fati'i lima ughliqa li annaha khaliyatun anis salami li amrin aujabahu yace na tambayi shehu tijjani indi shehu aliyu harazimi dangane da salatul fati saboda babu assalamu a ciki saboda wani al'amari da ya wajabta fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shehu tijjani ya bada amsa da fadin sai yace wa amma yace wa amma su'alukum amma tambayar ku an salatul fatihi lima ughlika dangane da salatul fatihi lima ughlika ila ila akhirih yace fa inna hawaradat min al-ghaibi lallai ita ta zo daga Allah ne kaji ƙarya ala hazihil kaifiyati akan wannan kaifiyar ƙarya kuke ba daga Allah take ba hmm. sai yace kuma wa ma warada min al-ghaibi abin ya zo daga Allah kuma kamaluhu sabitun cikarsa tabbatacce ne a cike yake ba na ƙasu kharijun mai fita ne ma anil qawa'idil ma'alumati gabarin dukkanin wa'ansu ƙa'idodi sanannu shi yasa beran faira da kuka ji yana karanto waɗansu malamai sun ce salatin da ya fi shine wanda aka fi amfani da kalmomi da ƙiƙi jahili baka san abin da shehu tijjani ya faɗi ba ai shi salatul fati daga Allah yake in kuma daga Allah yake to ya fita daga dukkanin wata ƙa'ida sananniya haka shehu tijjani ya ce ya ce kharijun mai fita ne anil qawa'idil ma'alumati gabarin duk wata ƙa'ida sananniya ya ce laisat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga wallafa wani mawallafi yace wara'a hadha anna kaifiyatin waradat Anu, sallallahu alaihi fi salatil khaliyati min salami yace ai abinda ba wannan ba ma akwai wayansu kaifiyoyi da suka zo daga manzon Allah wanda babu assalamu a ciki yace wahiya kaifiyatun wayannan kaifiyoyi ne nabawiyatun na annabta muta'abbadun biha ana bautar Allah da su ne a haka sai ce fata ba a waiwayawa ba waiwaye lima ya ƙuluhul fuqaha'u ga abin da malaman fiki suke faɗi daƙiƙi ba a waiwayawa ga abin da malaman fiki suka faɗi daƙiƙi salatul fati daga Allah take Allah shi ya fifita ta da kansa ƙarya ne kuma manzan Allah shi ya fifita ta da kansa ƙarya kuke wa manzan Allah Allahu akbar shi yasa in ka ji wani yana kawo wani zancen malaman fiqh ai kaza to jahili ne da kiki ma bai ma san dariƙar ba Shehu Tijjani ya hana wannan in ba aya ba baka isa ka ce abu kaza shi yafi ba in ji Shehu Tijjani in ba hadisi ba baka isa ka ce abu kaza shi yafi ba in ji Shehu Tijjani bayan ma ya gama tsaya ka ji bayan ya kawo wannan ayar bayan ya gama cewa ai salatul fati Allah ne ya fifita falala a hannun Allah take fa innal fadla bi yadillahi utihi man yasha sai yace fa inna lillahi yace fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala fadlan yace Allah yana da falala kharijan wannan falalan na Allah ya fita an da'iratul qiyasi daga da'ira na kiyasi don haka kai yanzu ka tsaya ka ce ai a cikin salatul ibrahimiya ka kiyasta shi da salatul fati da kiki karya kake jahili shehu tijjani hana ba su ma fasan ɗarikar ba wallahi mun fi su sanin ɗarikar na rantse da zatin allah mun fi su sanin ɗarikar wallahi mun fi su karanta littattafan ɗarikar wallahi mun fi su sanin sharrin da yake cikin ɗariƙar kaga nan jahili ya ajiye maganganun shehu tijjani ya ɗau wa'yansu maganganu yanayin shehu tijjani raddi bai san raddi mm, yake sani ba haka ne shakka ba <laughs> wallahi bai sani ba jahili bai sani ba wallahi bai sani ba ya kuta ba ba don haka yanzu kana ji zan tsaya a nan da Allah ɗauko min 'yan ɗariƙa su zo su nuna mana zancen jahilin prof za mu ɗauka ko zancen shehu tijjani wani zance za mu ɗauka zancen shehu tijjani za mu ɗauka ko zancen wancan jahili wai ai saboda an ci haƙa ƙadari juwa masu zage-zage da Allah ku hawo ah, Allah ga wata mala alkano ya Allah saka da alkhairi amin ah, amin amin amin gaskiya wannan karatu wannan karatu karatun gol ne gaskiya domin ah, wannan karatu ne wanda su kansu su zo a karanta musu a biya musu gaskiya sai magana ɗaya kuma wadda tana da alaƙa da wannan kasan wato ganin cewa shi tijjani yana ikirarin cewa yana ganin allah yana ganin manzan allah suna munajati don ranar litinin da alhamis to ya za a ƙara nuna wa mutane cewa ba a ganin Allah fa ijma'i ne na malamai ba a ganin ayin ba a ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kazata don daga nan ne salatul fatin ta samu asali yana cewa eh, shi ai yana kana ji assalamu hmm. alaikum wa wato nan malam Abdurrahman a yanzu akwai wani point wanda ƙila kada mu bashi ya wuce mm. yanzu mun karanto zancen shehu tijjani dangane da fifikon salatin fati ba wai waɗansu kalmomi ne a cikinsa ya sa aka fifita shi ba shi kuma wani jahili ya fito yana cewa ai kalmomi ne yanzu dole ne mu ɗau ɗaya don bu zai yi ayyu a yi aljam'u baina biddaini ba da ka ga wani ɗan ɗariƙa nan da Allah ya hau ya zaban mana ɗaya eh, zancen shehu jani za mu ɗauka ko zancen wancan jahilin ga wani nan mai rubutun larabci ainu ainu ko ainu ne ainu malam muna jin ka fa a ah, wai abi na malam abi na malam ne ba aini malam ba abi na malam abi na malam to abi na malam okay bawon biyu yasa ai abi dan dariƙa ne bai kamata ka hawo ka zama bebe ba <laughs> ya yi yana cikin a taske talaskar sadiq Assalamu alaikum. Kama kallon barka ne. Ok, abban malam ne, abban malam. Ok, abban malam. Na'am, Sadiq muna jin ka. Kai ma dan dariƙa ne, Sadiq. Kama kalla ni a ahlus sunna ne, ɗalibi almajirin ka ne wannan. To kaga yadda dai jahilai suke rusa zan tukan shehu Tijjani ba sani ba. Allah kan makalla muna gani muna godiya Allah ya saka da hankali to Allah ya samu dace ina ganin za mu sauke wannan tunda ba magana ya zo yi ba eh akwai wani shi ma dan dariƙa don girma Allah ba ku hawa don girma Allah ba ku ba wannan karatun ya wuce ah, wallahi I'm very disappointed for yan dariƙa na yi disappointed yan dariƙa wallahi kuna ku kasa kare shehu gaban muta gaban mala alkano ranar kyau mai ku yi eh ga wani nan jamili shi ma dan dariƙa ne na tura masa amma ya ƙi ya hau ai ɓoyewa suke ma. ku zo ku kare shehun ku gaban malala kana kun kasa to ranar ku ma gurin Allah ya ku kare gaban Allah subhanahu wataala za ku kare shi a to Allah gyara wallahi Allah gyara tarika tijaniya ya kare shirin zanaida wallahi wallahi malam haka tun da safe muka zama fa wannan jahilin fa shehu tijjani yawa raga-raga raga-raga ya rusa shehu tijjani kuma wallahi amma a wajen jahilai irinsa suna ganin ai wani abu raga-raga yawa shehu tijjani don Allah mutane dari biyu mutane dari biyu da hudu mutane 207 207 bai yiwa ce ba da dari ka tijaniya bai yiwa abdul fatai kana nan kana nan yana nan malam ga sunayen yana nan hawa muna gani don girma Allah don girma Allah don girma Allah ku hawo ba san ka ba ka hawo ka zo ka kwaci shehu tijani da ibrahim anyas anun mala alkanawi don girma Allah ku hauro aba bai yiwa tutar muna ta hawa Salamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum yayi fanayi. A ni ne na sauke shi. Ya subhanallah. Na ga kai magana. Ya subhanallah. A bai yiwa. Dari biyu murka yan izala a bai zai yiwa. Ala anwar izar sunna wasa ne? Izar sunna aiwa. Abu Ahmad kai ba dan izala kai ba kai ba dan dari ka bane ba a dokoka. Muna kallo mun yan dari ka Abu Ahmad ba dan dari ka bane. wallahi ko ko ko ko shehu tijjani ya hau life na dace da Allah sai an samu kananan almajiran allah suna da nasu wasu su kare abin da yake da ga wannan ga ah, ah, oh ba ha ba bai yiwa bai yiwa wai malam malam anwar baka lura cewa in ba wannan ah, mara kunyan yaron ba ba mai hitowa ya kare jawarin ma'ani haka. Eh shi kawai shi kawai shi kawai ne bai da mutunci. Shi kawai ne bai da mutunci. Sabar ya shege. yufsidu fil ardi wala yuslihun samun iya shege shine kawai mugu cikin dari kamar samun nake ciki ba mm. su manyan ai zaka ji suna cewa a daina ɗauko wannan littafan gawar caman wa dogo shi zai kare dari ka to Allah sa akwai shi wasu shi caman eh caman wa zai kare dari ka to amma kuma ya sa alaman dariya Ɗari biyu da ashirin ah. fa malam Anwar. Mutum ɗari biyu. Ina ba zai yi ba. Larabcin nan kai da na eh, ɗauko kawai ya sauka eh. kuma ya rubuta jahili. Ni da kai a gane ah, ah, jahili. Ko magana bai bafa. fa. Wallahi. Abdul Fatai kawai ke zuwa yarwa wance ya shigo zai kare shi wa shewa Jan zai karo Ibrahim Anyas. Shi kawai ke zuwa sauran kowa na shirin ne. ai saboda kana ji ni ai ban ɗauki wannan ma mai hankali ba fa wallahi ma hukaci ne raka na alama eh na eh rashin lafiya ya fara kama shi manufos ya kama shi tun bai gina tun bai tafi gurin na ba yanzu shi a ɗari ka ciri ne kenan shi shehu tijjani a wajensa in dai ba aya ko hadisi ne ta ce abu kaza ya fi ba kuma wallahi maganar da shehu tijjani ya yi da wani ɗan izala ne cewa za su yi maƙiyin manzan Allah ne. Mm, mm, mm. Shehu Janufa ya ce, ba za a fifita abin da ya keɓanci manzan Allah ba, akan na annabi Adam iri-iri. In wani ne ya yi cewa za su yi maƙiyin manzan Allah ne, ya wa manzan Allah kyashi. la qiyasa wa la'illata, illata fi tafdili Salamu alaikum. Wa alaikum salam Muhammad muna jinka. Barka da malamai na. Amuni lafiya. Lafiya. Alhamdulillah. To ina ganin za mu sauke ka kai Adi Suna ne za mu sauke ka tunanin na kana malamanka. Mu 'yan dariƙa muke nema. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am dan wadawa muke magana. Ah, ɗalibinku ne Abubakar Sadiq. To Malam Abubakar eh. Sadiq mu gaisa sauri mu ɗauko ɗan ɗariƙa muke nema. to muna Dari biyu dari biyu duka yan izala a shakka babu lalle lalle mutane sun faci sun faci sun faci ɗariƙa shiririta ne. suna eh, jikokin su suna yakin darika tijaniya darika tijaniya ta kasa ba da ansa duniya duniya ah. to a ɗauko abba a ɗauko abba yana cewa wai tsoron shi ake ji ga abba na wai abba abban malam ya ce tsoron shi ake Wai abban malam da larabci mai larabcin nan wanda ya ce jahili ya gudu ya ce tsoron shi ake an ɗauko shi Allah ya sa ah, da rika tijaniya ta ji kunya a ah, so shi amma so shi naga kaman shi wannan dattijo ne ya zo na ta hauka yana ta yana ta hargisi o oh, na fanci kasuwa ya mutu ah, eh, yara sun yi hayaniya dattijo shi ma zo na hayaniya <laughs> nura nura arzai ko nura arziki ne ko nura wayewa ne muna jin ka mun dauko ka Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. barka karbi sibila ka shiga bar magana ka muna jin ka ka ji abin da aka yi ka ji karatun da aka yi ko a ah, ya ji ba wanda bai ji ba ah, ba wanda bai ji ba kowa ya ji to waɗanda ka ji wanda ka jin kare karshen karshen gabar abun nan na ji kana magana akan Shehu Tijani ah, da bayani akan Shak Abul Fatahi da na Shehu Tijani ba malam ka tattare kan maganan ka kan me da ka kare ka kawai iyakan ta kenan kaka muna shari'i shari assalamu alaikum kuni iyayen shari'a kaka muna shari shari'i bace shari ba shari kaka muna shari ba mu bukatar shari'in ka na fi sani da Allah dan tsaya nan wani yana magana assalamu alaikum da Allah na fi da Allah kun bare magana yaran izala Eh, ga munan nan jikokin izala ga munan nan yaran izala eh mune mu nan mu izala to sannan ku da fama sannan ku da fama muna da tsari alkana ya aiki za mu ba alkana ya aiki ne yake magana wuya na ga wani aikin da kai wallahi umma za a ni ba zagin ku ba to assalamu alaikum ai yanzu kana ji nan mu je da Allah ba alaikum salam ina ji kana ji abin da muka tattauna yanzu kai ma a wajen eh. salatul fati ya fi kowane salati ya fi salatul ibrahimiya ko ha ba jiya ba ku ga aikin da sayyidi ya sake muku ba ne sayyidi abul fatai ai ya riga ya ragargaje ya ba ku littafi ya ba ku aiki ya tabbatar da cewa ai bai san cewa Ka ga da Allah eh. kana ji yanzu ka hawo ne yi magana da kai ko da wani ne yanzu kake so mu yi magana inda shi kake so mu yi magana zo da shi to ga mu zo da shi kai za mu yi magana ba. mu yi magana da kai a ni ma kade wallahi na ishe ka san sayadi malaman kuma ya fi karfin su barantana ku ina da kai kake Allah kana ji mu yi magana da kai din to in dai da gaske kake kana in dai da gaske kake kana ji mu yi magana da kai din da Allah ka kare ina ji ina ji ina ji kai ma ina ji da salatul fati ya fi kowane salati ya fi salatul ibrahimiya ya fi salatul ibrahimiya salatul fati na faɗa da babbar murya yawwa me hujjar ka to hujjata zan baka hujjata amma da Allah ina son abu daya kaga kana ji kai min adalci ina so ina zuwa ina zuwa ka min adalci wallahi karanta min salatul ibrahimiya ba ni hujjar kana ji kana ji kawai kana ji da Allah ka ba ni hujjar ka kana gefe to shikenan kana ji wai ba hujjar eh, ne ina so dan Allah dan Allah adalci ɗaya da nake so a mun wallahi za ina so ka karanta min sala Allah ne yake mi ma adalci kai yanzu kada ka gaya mana haka ne haka ne Allah ne ai ina so mi ma adalci yawa ka iya salatul in ka iya salatul fatiha ko duk ba ka da matsala kai dai ba mujiya ba ka da duk wani ai matsala ba Allah yanzu abin da nake yanzu abin da nake da bukata <laughs> kaga assalamu alaikum kana ji assalamu alaikum malam nafiu wannan jahili ne malam malam kana kada ka kunyantar ah, da dare wannan wannan ka dama to ai shine nake tambayar ka ai shine a shine nake so in kawo maka faɗi hujjar ah. taka to ya to kana ji idan dai ta yadda zan faɗi hujjar ta in ban maka tambaya ba ta yaya za a yi na faɗa ah, karatu ba ka yi kuma tambaya ta kai ni ma kuma ka tambaya a cikin Ah, a cikin hujjar da zan maka kana ji ya Allah sauran su yi hakuri su shiru mi magana da kai alkanawi kana ji alkanawi mi magana da kai da Allah mi magana da kai alkanawi ina zuwa ah, su sau su shiru alkanawi mi magana nafi'u ah, nafi'u kana ji idan kana so su shiru kai za ka sa su shiru shine ka kawo hujjar taka da aka baka dama amma in sai ga kana da ake karatun da muka yi tambaya kamar da nake so na kawo maka tambaya salatin salatin fati fi salatul ibrahimiya ka tambaye ni na ce maka eh tafi ni ma sai ka bani dama na maka tambaya me yasa na ce salatin fati fi salatul ibrahimiya wannan ba hujja bane malam wannan ba hujja bane washe ga ce fi saboda kaza saboda kaza saboda kaza kai shiru ba na so ka je bakin ku baki daya Eh, ina ganin za mu ɗauko wani ɗan ɗariƙan shi ku kyala a yana biyu a kai bin shirya an yanzu zai kare mu. Tambaya na ce so ne amma an hana ni ne tambaya. Ku ka ga matsala ta da ku ba kwa yi wa mutane adalci. Kai baka da matsala kai kai baka da matsala. Za mu ɗauko wani za mu ɗauko. ya kamata a tsaya a amsa mun tambayoyi kuma ya kamata a mun adalci. Mutane da suke sauraron mu mutanen da suke sauraron mu mutane ne da yawa assalamu alaikum eh, dan Allah alkana wai a tsaya amsa mun tambaya ta Alkana alaikum. dan Allah ka tsaya ka amsa mun tambaya ta kaga da Allah kana ji tunda kai baka shirya ba ga wannan eh a waki dama an baka dama ai ni kun hana ni ne magana ne bari mana ni ni dan da dan Allah ka ban minti daya ga lokacin magaruba idan ya taho mu je mu sallah da Allah ya karbi ibadun mu saboda annabi ah, Allah kuma ya sa ki kawo karshe amma ni ah, dan da ka ni amma dan Allah zan iya tambaya dan in samu karin haske za mu sauke to gaskiya kana ji eh in dai minti daya ai za mu baka to ina eh, da yanzu in yi karin haske ana sallar magariba ana sallar ana sallar magariba biyar shida shida da rabi shida da rabi yanzu muna shida da minti ashirin yanzu dan Allah ne a bani dama ne magana alkanawi ina so ne magana ne da kai eh ina jin ka Allah ka bani kunya Allah ka ban kunya a ba kunyar da na baka nace ka bari ne maka magana ka mun tambaya amsa kake so na baka a ba kunya na rike da zatin eh. Allah in ni ne na shiga na ritsa wannan jahilin ya bani dama ya ce kawai in zuba wujjata, wallahi da tunan na rugurguza shi amma kai yanzu mun baka alkanawi alkanawi zuba wujja amma ka kasa shine na ce maka yanzu alkanawi to to to gashi Allah Allah salatul fati salatul fati da salatul ibrahimiya dan Allah ka karanta min salatul dan Allah ka karanta min salatul fati da fassara min ita ba abin da zan fassara ma ai ai to me yasa kake kora abin da baka sani ba kai yanzu za ka ba da hujja ni ne zan ma aikin hujjar taka malam wannan fa jahili ne fa ya zo ne ya zo ne ya zo ne surutu kar wannan wannan wannan dakiki ne hmm. a sallame shi kawai tafi a sallame shi kawai tafi wannan ba ba abin da zai kulla mutane za ka ba da hujja ni ne zan ma aiki hmm. ba abin da zai kulla mutane da Allah a wata tattaunawa ce ai ka gani kai za ka bada hujja ni ne zan ba eh. malam wato a eh. cikin tambayoyin su a cikin tambayoyin da ai matsala ta da ku ba gaskiyar ku ce ku wallahi ka sha ce maka sha ce maka ai ga ma'ana wato wato salatul ibrahim na na kunshe da salatul fatih na kunshe da kalmomin da salatul ibrahim ba shi ba shi da wannan kalmomin wannan jahilci ne an karanta wannan jahilci ne wannan dakikanci ne muka ce barin ga baka a wajen shehu tijani Shehu Tijjani ba wannan ne yasa ya fifita salatul fati akan kowane salati ba jahilci ne ma. Mufa mun san kiyayyar ku da annabi ce ta sa kuke kin salatul fati. <laughs> Wallahi zuwa kiyayyar ku da annabi ne. ta sa kuke kin salatul fati amma alkanawi in za ka yi wa mutane adalci abin da nake so yanzu ni zan baka hujjata amma sai ka karanta min salatul ibrahimiya ka fassara ka karanta min salatul fati ka fassara idan dai kuma ba ku karanta ku fassara ba wallahi tallahi ba ku kaunar ku wa mutanen ku adalci kuma wallahi tallahi ku tatattun makiya manzan Allah ne So, mun gode. Ta ci mazallan ku ba? Na tijjani ba? Eh, manzan Allah namu ne na tijjani. Tijjani ba, tijjani, amma tijjani ne manzan ku ai. Shehu tijjani. A. <laughs> Ah, Sharif eh, Sharif ma manzo Allah. Mu mun gode. Eh, manzo Allah kenan, Shamar tijjani ba? Kun yi shaida. amma Tijjani ba tun da yana ba ku doka ku yi ku bar naman zuwa ku bar naman zuwa Allah ku doki na Ahmad Tijjani kuna yi wannan kuma ƙarya kace yi wannan kuma malam Anwar malam Anwar ba na so ƙarya kace yi wallahi malam Anwar gashi nan gemun sa ya fara yin fai amma kuma kamar kamar dan bariki haka kamar kamar nura zai ba eh kana wi na'am assalamu alaikum asani kana nawa an lafiya lafiya kalau ya gida alhamdulillah mana sani kana ubangiji Allah ya ma albarka Allah ya kare mana kai amin amin amin Allah ubangiji ya wara yaka albarka Allah ya mara albarka na gode na gode ka wurge ni wallahi Allah saka mara kai amin ba su da hujja ne ba su da hujja ba su da hujja kauce daga topic annabi mu daban nasu daban yan eh, masu bautan tijani kenan mm. yawa su annabi su daban namu daban su annabi su turjani mu kuma annabi sallallahu alaihi mm. wasallam shine annabi mu mm, sallallahu alaihi wasallam karatun da malam ba su da hujja yawa kana wai Allah ma albarka Allah ma albarka amin amin amin Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ala gafarta malam barka dai ina muku fatan alkhairi ya gudu dan kamu da laya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi mu ma mu nema na ce malam ni shawarar da nake so in ba malaman mu musamman malamai ahalus sunna shine ina son a koda yaushe idan za a yi nasiha kar a nuna wani kyama ko kuma a nuna bambancin cewa wannan ɗan ɗarika ne malam idan ka duba mabiya ɗarika a yanzu dariƙa tijaniya ni ba ɗan ɗarika ba ne idan ka duba mabiya ɗarikar tijaniya a yanzu an ba su abin ne a dunkule hmm. ba su je sun yi karatu sun san me ake nufi da ɗarikar ba sannan kuma kawai ana tafi da su ne babu ilimi babu karatu wallahi ni abin da nake so da malam ina so malam Allah ya saka da alkhairi a ci gaba da kwantar da hankali zuciya ta sanyi a dinga wayar da su ta yadda addini ya yadda ta yadda shari'a ta tana ta ko za ta ne yar izala ne yar izala ne saboda an riga an basu abin a dunkule su ba su je sun yi karatu sun san abin ba kawai suna tafiya suna bin mabiyansu ne a cikin duhu suna bin mabiyansu ne a cikin duhu to malam ina roƙon arziki cewa da Allah duk hanyar da za a bi ta cikin ilimi da hikima a ci gaba da janyo wa 'yannan mabiyan ɗariƙatar tijaniya wanda suke cikin duhu suke cikin jahilci akan abin tsakani da Allah malam shugabanninsu ba su wayar da su abubuwa da yawa wanda barna ne abubuwa da yawa wanda barna ne ba su bari sun sani ba ba sa so kuma su sani saboda me saboda idan suka sani ba za su samu mabiya ba hmm. amma mala abin da nake so ka san su suna da hayaniya kai da ka zo ka bi su ka wayar da su dole sai ka yi haƙuri saboda me saboda har ma gada za su shirme za su Allah ya sa mu dace amin ya Allah yasa nake gaya wa malam da Allah a dinga kwanta hankali cikin yadda ya kamata nan a wayar da su ga inda aka dosa assalamu alaikum ni ina ganin abu ne fa simple shehu tijjani shi ya ce ba a wani abu sai da aya ko da hadisi na'am wa alaikum assalam kamar ya sauka yi ko shi network ya samu network ya samu network okay ai in suka zo suna son su yi tambaya so suke kautar da mutane daga topic take a to kaga ai zai yi ba bayan da yi na karanto littafi shehu tijjani ya faɗi salatin fati Allah da kansa ya fifita shi kan kowane salati manzan Allah da kansa ya fifita shi kan kowane salati muka ce ƙarya ne wani jahili ya fito ya ce ai saboda kalmomin da aka yi amfani da su cikin salatul fati ya fi girmama manzan Allah ah. na ce wannan ƙarika jahilci ne ya saba wa ka'idar shehu tijjani shehu tijjani ya ce ba ka cewa abu kaza ya fi abu kaza sai dai ka ji allah ya faɗi ko manzansa don haka na ce wannan jahilin ragargaza shehu tijjani ya yi kawai ni abin fa da na yi kenan da aka yanzu na shehu tijjani ga na jahili nawa za mu ɗauka sai kwawo ku ba mu amsa shine fa kawai abin da na yi amma kaca kaca kaca kaca kowa sai iyu sai zage zage a kwamen wayanda muke ɗaukowa kuma jahilai ne tsantsa shi yasa nake cewa ɗariƙa gidan jahilci wallahi wallahi salamu alaikum da ways na gaida shehi ina wani ina gajiya ya ya ibada Alhamdulillah karfin jikin. To alhamdulillah. Allah ƙara lafiya ya sa ka fara ne. Amin amin. Shehi ka ji mutumin ka ya ballo aiki ko? Allah ya ballo aiki ya yi wa shehu tijani kace-kace ai. Kace-kace yi wa shehu tijani. ya ballo mai ɗariƙa aikin da ya sai rasa yadda za su yi ya tona musu asiri ya fito ya bayyana ya sarraha cewa Ibrahimiyya abinda da shehi kuke karantawa a littafan suna cewa ƙarya aka yi musu ba a fahimci fassara ba ne gashi ya zo a taron da aka yi gangami a Kano ya sarra. <laughs> Assalamu alaikum ga wani ɗan ɗarika nan na ga yana magana a kwamin. Barka da zuwa. <laughs> ya ce kyale shi kawai eh amma sado ina ganin ba wai zuwa muke mu ganka ba magana ce ake ta addini na tabbata kai ma kana da wannan aƙidar ta raina manzon Allah cewa salatul ibra salatul ibrahimiyya bai kai salatin manzon Allah wannan bai kai salatul fati ba ai wannan al'amari ya tuna mai yana hmm. dan na ga yana cewa ni ne jahili to ni ne jahili baka ka jahilci na ba ai a baki kenan ai shehi asirin ya tonu fa yau wani shehi da na sa mai wannan karatu na sa mai bidiyon da na faɗa na sa mai bidiyon cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaron na ya tuna mana asiri shehi ne na ɗariƙa ya ce yaron nan ya tuna mana asiri Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am. Ya shek yawa to da yake naga gidan ya cika ni zan sauka saboda a ba wasu dama amma dai dama abin da ya hauro da ni ina so kafin a rufe gidan ina tunatar da batun wannan abin da muka sa a gaba na contribution din nan a ci gaba da eh, tunatar da yan uwa. Eh to shine dama ya ce ba na ce barin hawo sai in dan karawa yan uwa bayani akai. kai. da kuma abin da muke ciki akwai contribution da muka ayyana muka sa wa junanmu a tsakaninmu da za mu haɗa abin da Allah ya kore mana za mu kai gidan marigayi shek. Mala Abubakar Gero da wannan muke tunatar da 'yan uwa wanda a yanzu haka mun ajiye kuɗi getting to over quarter million a yanzu haka so muna ƙara tunatar da 'yan uwa cewa ga duk wanda Allah ya bashi dama ya je zai iya ba da shi ma nashi contribution ɗin ga account number ne na sa a comment section muna kan haɗawa insha Allah za mu haɗa mu kai gidan malam amma ba dan wani ne ya samu ba ba dan kuma iyalan malam sun samu tozarci ko kuma wani abu makamancin wannan ba a sai dai mu nuna iyalan malam muna tare da su a cikin wannan rashi da aka yi da kuma lallai cewa malam ya karantar da mu kuma ya yi abun kirki a doron ƙasa. wannan shine dalilin da yasa muke kara tunatarwa kuma muke neman wannan contribution ga duk wanda Allah ya bawa dama ga nan account number din a comment section wannan shine a takaice nagode ya shek ah, assalamu alaikum alaikum warahmatullah ah, shekara ni kawai shawara zan bayar dukkanin wanda aka ɗauko shekana a buɗe masa littafi idan ba zai iya jan bakin ya fassara ba ba abokin tattaunawa ka bane kawai shi ne, idan zai iya buɗe littafi ya karanta sai a karanta masa daga littafi amma idan ba zai iya ba jahili ne to babu buƙatar a ɗauko shi zai bata mutane lokaci Allah ya sa mu dace Assalamu alaikum ai asiriyan ɗariƙa ya tono abul fasadi ya ya ballo ya ballo musu aiki lillahi lazi ya ballo muku aiki yan ɗariƙa abul fasadi ya bayyana ya tona muku asiri alaikum salam yuza Malam Alkanoyi barka ku da kokari. Na'am ya gida ya ibada ya waje. Alhamdulillah ina kira daga nan Abrikos. Ok barka da zuwa ɗan uwa. Barka ka da wallahi. A ba wani abu ne ina da tambaya na kawai sai in sauka. Allah ya sa na sani amma da Allah ta a kan topic. Eh insha Allah da bisa ga topic. eh na ce kamar yanzu ni na zan salati idan zan yi salati sai na ce Allah ka yi ma annabi salati mafificin salati kamar wanda ya shi salati ibrahimiyya kamar akwai laifi ko babu tambaya ta ita kenan kawai to kana ji wannan abu ba wani abu